رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد النبي إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره هو ولي التوفيق والهدى خصنا بموسم للطاعات ما أهناه موردا من استبقه بلغ من مراض الديان فقدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتبوأ بها من الجنان مقعدا وأشهد أن نبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله خير من صام وقام فكان في الفضل أوحدا اللهم ربنا فصل عليه محمدا وأحمدا وعلى آله الأولى بلغوا من شهر التقى مجدا وسؤددا وصحبه الكرام الذين أمضوا رمضان ركعا وسجدا والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو المآل الأسعدا وسلم تسليما كثيرا لا يزال عذبا مرددا ما راح في الإحسان رائح أو غدا أما بعد فيا عباد الله إن رمتم عزا سرمدا فاتقوا الله العظيم الأمجدا واغتبطوا بشهر الصيام تفلح اليوم وغدا فالسعيد من اتقى ربه واهتدى ولم يضيع شريف الأوقات بددا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عليك بتقوى الله سرا وجهرة ففيها جميع الخير حقا تأكدا لتجزى من الله الكريم بفضله مبوأ صدق في الجنان مخلدا أيها المسلمون إن الله عز وجل قد امتن على عباده بمواسم الخيرات فيها تضاعف الحسنات وتمحى السيئات وترفع الدرجات تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وإنما خلق الله الخلق لعبادته فقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والصيام من أعظم العبادات التي فرضها الله على عباده فقال جل شأنه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ورغب فيه فقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأرشدنا إلى شكره على فرضه بقوله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وحبب إلينا هذا الصيام وخففه علينا لئلا تستثقل النفوس ترك العبادات وهجر المألوفات فقال عز من قائل أياما معدودات ورحمنا ونأى بنا عن الحرج والضرر فقال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلا عجب أن تقبل فلا عجب أن تقبل نفوس المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الكريم يرجون ثوابه والفوز العظيم ولما كان قدر هذه العبادة عظيمة كان لابد للمسلم من تعلم أحكامها وما يتعلق بها ليعرف ما هو واجب عليه فيفعله وما هو وحرام فيجتنبه وما هو مباح فلا يضيق على نفسه بالامتناع عنه ولقد أجمعت الأمة على أن فرض صيام على فرض صيام رمضان وأنه من أركان الإسلام الخمس العظام قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان ومن أفطر من رمضان شيئا بغير عذر فقد أتى كبيرة عظيمة من الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بأراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم يعني قبل وقت الإفطار وأما فضل صيام رمضان فإنه عظيم الله عز وجل قد اختصه بنفسه وأنه يجزي به فيضاعف أجر صاحبه بلا حساب كما قال في الحديث القدسي إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به وإن الصوم لا عدل له وإن دعوة الصائم لا ترد وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه والصوم يشفع للعبد يوم القيامة فيقول أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه وهذا حديث حسن وخلوص فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصوم جنة وحصن حصين من النار ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به <coughs> دخل الجنة <coughs> وفي الجنة باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أحد منه بعد وكذلك ففي رمضان ليلة هي خير من ألف شهر وإذا دخل هذا الشهر فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فعما قريب يا عباد الله تفتح أبواب الجنة أما قريب بعد أيام قلائل تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولله عند كل فطر فطر عقاء أتقاء والله رحيم وهو حكيم خبير يعلم نفوس عباده وما يصلحهم فجعلهم عبادات إذا فعلوها كانت تدريبا لهم على الالتزام بالواجبات وترك المحرمات فإن في الصيام تركا للمباحات في الأصل فمن باب أولى أن يترك العبد ما هو من صريح المحرمات فاتقوا الله عباد الله واستلهموا التوفيق لشهر الصيام واغتنموا أيامه ولياليه الكرام تفوزوا بمرضاة الملك العلام بارك الله لي ولكم في الوحيين ونفعني الله وإياكم بهدي سيد الثقلين أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم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 hudubar mu a yau a wannan masallaci na cibiyar musulunci ta agga a yola babban birnin jihar adamawa a yau 19 ga watan sha'ban shekara ta 1442 wanda ya zo daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2021 hudu ba ce mai takin maraba da wata ramadan wata mai albarka ya ku uwa musulmi yana da kyau mu lura da tafiyar lokaci kamar jiya ne muke a cikin watan azumin bara lokacin da al'umma ta shiga cikin wata damuwa dangane da annobar corona sani ba a nan jihar adamawa ko masallatai sun ci gaba da zama a buɗe a watan azumin bara ko kuma kamar da yake a jihohi da yawa na najeriya masallatai suna kukkulle mutane suna saye da takunkumi a cikin gidajensu kamar walƙiya yau shekara guda kenan barawar haka muna cikin firgici amma a yau allah ya kama na aminci barawar haka muna cikin takura amma bana allah ya kama na yalwa kuma shekarar ta wuce kamar ba a yi ba wasu kan mun yi azumin bara da su amma bana ba mu tare da su wasu kuma muna nan tare da su amma ba su da lafiya da karsashi da za su zo masallaci mai sallah da su mu gode ma Allah akan ni'imominsa ya ku yan musulmi wata ramadan da muke fuskanta wata ne fiyayye daga cikin watanni wata ne da Allah ke banci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi kasancewar al'umma ce mai albarka al'umma ce 'yar gata al'umma ce mai matsayi da daraja a wurin Allah to kuma bisa hukuncin Allah sai ya zanto al'umma ce mai takaitacciyar rayuwa shekarunmu ba su cika wuce 60 zuwa 70 ba sai kalilan da Allah ke ƙara ba su promo bayan haka nan wanda duk ya kai ɗari tsufansa ya riga ya gama kankama a al'ummomin baya mutum sai shekara ɗari biyar ana ganin sa yaro karami sauda ko ya girme shi da shekara 600 ko 800 to kasancewar al'umma ce da bata da tsawon rai sai Allah ya sa albarka ga lokutanta sai Allah ya bamu wata guda ɗaya wanda idan muka ci moriyarsa ya fi shekara ɗari ya fi shekara dubu wa'inda babu wata ramadana a cikinsu a cikinsa kuma sai ya bamu wani dare guda wanda shi kaɗai wannan daren ya fi shekaru 83 idan wannan wata ya shiga Allah ta ta ta'ala kan daddaure shaidanu shi yasa zaka ga mun samu dama mun samu wato mun samu karsashi na yin ibada sai ka ga mutumin da baya lizimta sallar azahar, amma a azumi da shi ake asuba sai ka ga mutumin da ƙwanƙiro ne makwado matsolo katako amma ka ga a wata azumi yana alheri yana kyauta saboda ne saboda shaidanun da ke hana shi duk Allah ya daddaure su sai ka ga mutumin da baya zuwa wa'azi yanzu da shi ake tafsirin Qur'ani Allah yakan buɗe kofofin aljanna saboda masu buƙata Allah yakan kukkulle kofofin wuta saboda girma rahamarsa sannan idan watan lailatul qadar ya zo to duk wanda yake da rai da lafiya da karsashin ibada da wuya bai samu gafara a wannan daren ba ya ku yan wa musulmi a cikin dukkan ibadu da muke yi don neman yarda Allah babu abin da ya kai daraja azumi shi yasa Abu Umama talbahili radiyallahu an yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi wata runduna za ta je yaƙi sai aka sa ni a cikinta sai na zo na ce ya rasulallah gashi zan tafi jihadi ina roƙonka abu ɗaya shi da kai min addu'a Allah ya azurta ni shahada sai manzo Allah ya ce Allahumma sallimhum wa ghannimhum Allah ka dawo da su lafiya ka ba su ganima bai roƙa masa shahadar aka je aka dawo aka yi nasara aka zo da ganima aka sake tada yaƙi na zo na ce ya manzo Allah kai min addu'a in samu shahada manzo Allah ya ce Allahumma sallimhum wa ghannimhum ce aka yaka har sau uku sai da ce ya rasulallah na yi ta roƙon ka roƙon mini shahada in samu baka yi ba to ka ɗora a akan wani aiki wanda zan riƙa yi ku duba irin wato nafsiya ta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun neman suke menene mafi fici menene mafi a'ala menene mafi daraja kai an ce abin nan Allah na so sai ka ce wajibi ne ko mustahabbi wato an ba wajibi bane kai ba za ka yi ba in ma kai laifi aka ce ka daina wannan ai makaruhi ne su sabai ba haka suke ya ce manzo Allah ka ɗora ne akan wata ibada wadda zan dage a kanta sai manzo Allah ya ce alaika bis sawm fa innahu la idla lah na umurce ka da ka rika yin azumi domin babu kamar sa tabbas babu kamar azumi wajen gyara zukata babu kamar azumi wajen rinjaye akan shaidanu na mutane da aljannu ga bawan Allah babu kamar azumi wajen kankare zunubi babu kamar azumi wajen ɗaukaka daraja da lada babu kamar azumi wajen samun rahama babu kamar azumi wajen kyautata yan uwantaka tsakanin musulmi babu kamar azumi wajen samar da lafiya saboda ka Allah ware mishi wata guda kuma ya sanya watan nan wata ne mai albarka watan ramadan wata ne da Allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa saboda girmansa to duk abin da yake da alaƙa da ƙur'ani to za ka tarar da da wata daraja da wani matsayi wanda wani ba da shi wannan shine dalilin a cikin mala'iku ba wanda kai darajar jibril saboda me saboda shine jakadan da ya kawo alqur'ani shi yasa a cikin manzanni babu kamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda shi aka sauka mu alqur'ani shi yasa a cikin birane ba kamar makka da madina saboda me saboda a cikin su aka saukar da alqur'ani shi yasa a cikin al'ummomi ba kamar al'ummar annabi muhammad saboda me saboda a gare mu aka saukar da alqur'ani shi yasa a cikin watanni babu kamar ramadan saboda a cikinsa aka saukar da qur'ani shi yasa a cikin darare babu kamar dare lailatul qadari saboda a wannan dare ne Allah ya saukar da alqur'ani Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim sannan ce inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر kuma daga cikin albarka wannan daren تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أرنا تنكوس mala'iku yadda ka san ana idi ko ana wani gawurtaccen buki to haka dare lailatul qadr take ga mala'iku shi yasa ma ake kiranta lailatul qadr malamai sun sabani me ma'anar lailatul qadr wasu ka ce alqadr ana na nufin daraja kamar da Allah ce wa ma qadarullah haqqa qadrihi ba su girmama Allah girman darajarsa ba don haka alƙadar yana nufin daraja dare ne mai daraja wasu ka ce a'a alƙadar ana nufin kunci kuntatawa saboda mala'iku su kan takura saboda yawan cinkoso na su a wannan daren saboda kawo rahamar ubangiji ga bayi wasu ka ce lailatul qadar ana nufin manzila daraja ko kuma gwargwado wato ɗan lokaci ne keɓantacce amma kuma mai yawan albarka ya ku bayan allah idan watan azumi ya kama akwai mai kira a kowace rana yana ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi shirri aqsir masu nufin alheri ku sha ɗamara ku ci gaba masu nufin sharri ku taƙaita ku hankali ku hattara kuma a kowane dare Allah yana da waɗanda yake ɗautawa ba waɗanda sun yi aikin da ya kai su aljanna ba waɗanda sun cancanci shiga wuta amma albarkar wannan daren kaɗai na ramadan daga farko har ƙarshe to albarkar wannan daren sun yi ibada sai Allah ya ɗauta su saboda haka duk wanda ya tsallaka ramadan yana gafartacce to yayi arziki kuma yayi riba amma duk wanda ramadana ya zo yana lafiya lau har ya kare bai samu rahmar Allah ba to babu shakka wannan ya gama zama haramtacce duniya da lahira a cikin wannan wata na ramadan da muke fuskanta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zari damtse ga ibada ciki har da karatun qur'ani kuma a kowane dare jibril yakan sauko su yi mudarasa ma'ana su yi tafsiri kun ji asulin tafsirin ƙur'ani jibrilu ne ya fara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace shekara idan ramadana ya zo sai zo su yi ta mudarasin alqur'ani tun alkur'ani bai gama sauka ba a shekaran karshe da yake alqur'ani ya gama sauka sai suka yi tafsirin alqur'ani sau biyu saboda sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam yin tafsiri cikin watan azumi da halartar tafsiri da sauraron ma'anonin alqur'ani idan wannan wata ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam an sifaita shi da cewa ajwadu bil rihi ajwadu bil khairi min rihi al mursala Anas dan Malik ya ce ban taba ganin mai alheri irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka kai alheri baka kai annabi yace amma babu kamar Ramadan idan Ramadan ya kama yace ko iska bai kai shi alheri ba kusa alheri iska abu biyu ne na farko ba ya keɓe a game ki idan iska ya kaɗa ba shi da masoyi ba shi da maki haka ne ko ba ka ba ka kilan ka tashi ka fi son ɗan garinku ko ɗan uwanka ko ɗan fati ku ko ɗan unguwarku ko ɗan club ɗinku ko wanda kuke sallah masallaci ɗaya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓewa kowa ba ya ke alheri sai kan kai ga kowa sannan abu na biyu wato yakan zo da gaggawa babu tsaiko yakan zo babu lissafi in abundance bayarwa kawai yake to haka annabi yake idan watan azumi ya kama ya ku yanwa musulmi yana da kyau mu kan me yasa aka ce mai azumi don me muke yin azumi ai eh, wahala ce sama a garuruwa irin yola birane irin barno irin babban birni birnin shehu sakkwato wurare masu zafi akwai wahala ga kishi ga mutane suna da ayyuka to don me aka ce mu yi wannan wahala akwai dalilai masu ɗimbin yawa zan faɗi akalla guda ashirin ko sama da ashirin a cikinsu abu na farko saboda ramadan babu abin da ya kai shi samar da kusanci zuwa ga Allah babu abin da ya kai shi samar da gafara da rahama da aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari ke cewa من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه duk wanda ya azumci ramadan yana mai gaskata Allah yana mai neman ubangiji to Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa sannan hadisin da mala albani ya kyautata shi a sayul jami annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sawmu junnatun yastajinnu biha al-abdu min an azumi garkuwa ce da mutum yake karawa kansa ya kare kansa daga shiga wuta abu na biyu azumi yana auna mana imanin yana gwada maka nauyin imaninka idan har za ka iya barin abinci ka iya barin abin sha ka zauna da wahalar yunwa da ƙishirwa ka ci gaba da hidimominka da harkokinka kana bautar allah to ne yana gwada maka matsayin umarnin ubangiji a kurinka azumi yana gwada mana girman ni'imomin Allah gare mu duk yalwantar da kake ciki idan kana jin yunwa ko kishirwa ya dame ka to ba abin da ya kai maka darajar kofin ruwa kofi guda na ruwa za ta kai ma inda ko da nawa kana iya sayansa to shekara nawa kai Allah na baka ruwa ruwan nan ya barka baka da za ka yi kai shi baka da kamfanin da zai yi ruwa sai dai kamfanin da zai tace ruwa ya gyara ya sa a kwalaba ko a leda amma kamfanin da zai yi ruwa baka da shi shekara nawa Allah yana baka abinci A أفرأيتم harusun a an تزرعونه أم نحن الزارعون idan manomi yawa ya gari ya tona ƙasa ya jefa tsaba ya rufe nasa aiki ya ƙare sai kuma can idan ciyawa ta fito ya zo ya noma amma shi ne yake fitar da tsire shi ne yake mai da shi abinci aikin Allah ne wannan nemomin na ubangiji da ba mu tunanin su amma a dalilin jin yunwa da kishirwa to dole mu dawo mu rika tunanin nemomin Allah a gare mu azumi yana tuna mana bayan Allah waɗanda ba su da shi idan kana cikin azumi yunwa za ta tuna maka talakawa kishi zai tuna maka bayan Allah mabukata waɗanda watakila su da idp camps wataƙila suna cikin gidajensu amma ba su da shi idan ka tsaya kofar gidanka a wata unguwa daga cikin unguwanni ko da a birni ba a ƙauye ba za ka tarar da bayan allah masu fita da wucewa wani daga takalmin da yake sawa za ka san irin halin rayuwa da yake ciki wani ya zo wurina wani lokaci kuma bisa rashin sa'a wallahi bani da ko sisin kuma amma abin da ya fara ɗaukar hankali na irin takalmin da yake saye da su abin da gidana na shiga ban ɗaki na na ɗauku silifas ne na kawo mashi har kasa yake yana godiya da ni ba komai ba ne a gare ni to abincin nan da kake ci lafiya lau wani yana can yana iya ƙoƙarin sai samu baya da shi to azumi yana tuna mana talakawa bayin Allah azumi yana koya mana wata ɗabi'a mai kyau shine mu karantar da zukatan mu cewa mu ba bayansu ba ne yanzu da baka azumi duk da ka buƙaci ruwa ko ka buɗe firij ka ɗebo ko ka tsaya shago ka miƙa naira biyar a baka fiya wata ka sha ko ka tsaya ma wani wuri ka ga ni ruwan nan ya sha ka kwance zuciyar zuciyarka ke bukata ke to lokacin da kake azumi ga ruwan ko ina akwai ba za ka sha saboda ka karantar da zuciyar ka cewa kai ba bawanta bane kai bawan Allah ne azumi yana sa mu samu ƙwarin gwiwa na barin abin da muke so yana sa mu samu ɗabi'u marasa kyau inda muke mu bar su idan azumi ya zo duk wata buguyar ɗabi'a da kake kana iya barin ta in kana so misali mutumin da yake shan sigari ya kasa bari ya amfani da watan azumi akalla awanni goma sha biyu sha uku sha hudu za ka yi wanda ala tilas ba za ka sha ba to sauran awannin sai kai shedul idan kwali ɗaya kake sha kare ashirin sai ka ce to daren farin tun da ba a sha a wuni ba kare goma dare na biyu kare tara dare na uku kare takwas kafin a kai tsakiyar azumi ka daina shan sigari kuma in ka zan namiji abu ne mai sauki haka duk wata ɗabi'a wadda ba ta da kyau duk wani hali wanda ba na kwarai ba a watan azumi ana iya barinsa azumi yana koya mana sanin cewa duk abin da yake da farko yana da ƙarshe don ga na baran mun yi muna cikin wahalar corona ya wuce yau wata goma sha ɗaya ga bana Allah ya kawo shi zai shigo nan da 'yan kwanaki kaɗai insha Allah to duk abin da ya zo zai wuce ne shi yasa Allah ta'ala da ya karantar da mu mu yi azumi sai ce ayyamin ma'dudat yan kwanuka ne yan kaɗan za su zo su wuce wanda ya samu lada ya gamu da rahamar Allah wanda bai ba kuma ruwansa azumi yana mayar maka da sitarin rayuwarka wanda ya kubce maka misali mutum mai yawan fushi to a lokacin azumi yana iya dabtin yana iya tsara kansa ya kasance mai kauce ma fushi azumi yana cire mana jiji da kai da takama da jin kafin mutane domin in ka takura ka ji yunwa ka ji kishi ta ana lokaci babu wani girma ko wata izza da za ta shigo ka abinda kawai kake nema ya za a yi bukatar ka ta samu shine ka sha ruwa wani ya buga waya ana program in aka tambaye ka ka bada amsa sai a sa maka kidan da kake so yuwar azumi ta koɗe shi sai ba da amsa daidai aka ce to yanzu ka faɗi wani kira kake so a sa maka ya ce Allah ku sami kiran sallan magariba saboda yanzu ba abun da yake so in banda yanzu kiran sallan magariba ya sha ruwa azumi yana bayyana mana tsananin raunin da muke da shi a matsayin mara 'yan adam in yunwa da kishi suka kwaɗe ka za ka gano kai ba kowa ba ne kuma da Allah ya so da wannan sai azabta ka saboda duk ɗan adam da wannan da abinci da abin sha ana iya ana iya gano kansa akwai wani kwamishina police da aka yi dangarin garin nan dan adamawa ne ya yi kwamishina police a sakkwato yan shekaru baya ba masu nisa ba to sai aka aka kawo wani ja'iri daga wani wata lokal gami mai nisa ya ce wai shi allah ne kuma aka zo da mabiyansa su uku suna tare da shi duk sun yadda allah ne bai tsaya wata wata ba da ya saurari sai ce don Allah ji a adana musu sai ce kar a kai musu abinci kar a kai musu ruwa kwana uku da ƙyar ya samu ya leƙo ta taga yana kurji to ai sai ya zo ya ce a yan labai ya aka yi sai ce hala ba ku faɗa ma kwamishina police ba a ba mu ruwa da abinci sai wani mu je mu gaya mishi kwamishina ta ko da kansa ya ko ba shi yace ce ba su faɗa maka cewa tun da aka kawo mu nan ba ba mu abinci da mishi ce kai hakuri wallahi na ɗauka Allah bai cin abinci ya kulle ƙofa ya tafi yasa ba yawa ɗaya ba sai ga manzon sabbe ne ya ce a faɗa mishi da Allah ka buta za su yi alola su yi sallah yanzu ya musulunta <laughs> da me da yunwa <laughs> so babu irin wato raunin da ɗan adam yake da shi kamar ga waɗannan abubuwa shi yasa Allah kaɗai ne a samad da cikin manoyi as-samad wanda bai da ciki duk abin da halitta ne yana da ciki don dole sai ya ci to amma shi ubangiji baya ci baya sha yadda yunwa ke ingiza ka ga neman gafarar Allah haka tana gwada maka ka yafe ma wasu sannan azumi na raya ruhin taimako a cikinmu yana koya mana tsari akwai lokacin sahur akwai lokacin buɗin baki kuma ana so kai sahur ƙarshe ƙarshe ana so kai buɗin baki nan take wannan yana tsara maka lokaci jadawalinka a matsayinka na musulmi a watan azumi yakan canza gaba ɗaya akalla akwai lokacin zuwa tafsiri akwai lokacin zuwa masallacin magariba akwai na asuba akwai na sauran abubuwa sannan azumi na koya mana tanadi da tattalin arziki abinda kake kashewa kafin azumi kamata shi kake kashewa ga azumi saboda a da 3 square meals da yanzu sun dawo 2 sahur da budin baki to abin ba haushi shi ne training din nan da ake mana sai ka ga wani in an tara abin da yake ci ga azumi ya nunka wanda yake ci ba ga azumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo budin baki hasa hasawatin mimma yake dan kwankwaɗi ruwa kaɗan yakan haɗa da dabino wato ya wani ɗan kunu da yake sa a yi masa kunun ba ya da kauri to in ya sha ya ci kwarorin dabino ya sha ruwa shi kenan to amma mu sai ka ga mutum in ka kalli dining table ɗinsa kai ka ce ciki goma sha bakwai gare shi a ci a ci a dankara a rasa yadda za a yi da shi a shi ne manufar ba so a azumi yana da kyau zama muna da wani tsari na musamman na tattalin arziki azumi yana ba mu lafiya saboda mafi yawan curutocin da muke fama da su suna tasowa ne daga abincin da muke ci to barin abinci na wani lokaci yana sa ka samu lafiya ka yi tsawon shekaru kana tara cuta to sai yanzu kuma sai Allah ya baka ikon ka fara shiga wani yanayi na samun lafiya azumi na daga cikin manya-manyan dalilai na karɓa addu'a mai azumi na cikin mutanen da da sun roƙa Allah yana ba su azumi yana ceto ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce azumi da qur'ani masu ceto ne ranar alkiyama ga bawa azumi zai zo ya ce ya ubangiji na hana shi bukatarsa a da rana ubangiji ka bani cetonsa qur'ani ya zo ya ce ubangiji na hana shi bacci ya yi ta karatu na da daddare ubangiji ka bani cetonsa Allah ce ku je ku yi masa ceto haka duk wanda ya ci azumi ko tilawa to labuda zai samu ceton su insha Allah ya ku bayan Allah masu azumi iri uku ne kamar yadda abu hamid al-ghazali yake faɗa cikin ya ulumuddin yace akwai azumin khawas akwai azumin amma akwai na khawas akwai na khawasul khawas akwai azumin gama garin mutane su abinda azumin su ba su ci ba su sha sun bar tuwo sun bar fura sun bar kindirmo sun bar ruwan sha shikenan ce ta akwai azumin keɓantattun mutane su ne waɗanda suna azumi da jinsu da ganinsu da ƙafafunsu da harshensu mana sun tsare dukkan gabansu daga sabon Allah a cikin watan azumi ce sai azumin keɓantattun keɓantattu su ne waɗanda da zuciya suke azumi su ne a sallallahu alaihi wasallam cewa mallam yadda a ƙaunar zo والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه su ne waɗanda gabaki ɗaya rayuwarsu ta canza saboda bi saboda azumi da suke idan ka koma cikin gama garin mutane zan azuminka bai wuce barin tuwo da fura ba to ba mamaki ka shiga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash wanda zai yi azumi amma ƙarshe abin da ya ribata azumin nasa kawai shine yunwa da kishuwa amma babu lada ya ku bayan Allah yana da kyau musan mahimmancin tsaye da sallah a cikin watan azumi ba farillai kawai ba har da nafilfili mu tsare tarawih wadda annabi sallallahu alaihi ya sunnanta ta yayi a darare da dama ya bar ta gudun ta zama wajibi amma a wasu lokuta ma ya shayinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu tsaye da dare mu raya shi don haka mu yi ƙoƙari mu yi tarawe idan ka yi ta tare da liman ya fi lada kuma ya fi daraja domin lokacin da liman zai ƙare za a rubuta maka kayi tsayo daren gaba ɗaya musamman muhimmancin karatun alƙur'ani a watan azumi saboda watan kansa watan alƙur'ani ne shahar ramadan alladhi unzila fihi alqur'an masu hali su yi umra domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umratu ila al'umra ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما بينهن إذا اجتنبت الكبائر duk wanda yake da hali ya je umra yana samun gafarar zunubansa san muhimmancin darare goma na karshe waɗanda su ne mafi fita idan goma na biyu suka ƙare na uku suka shiga to an shiga wani zango wanda manzo Allah sallallahu sallam yakan ɗaukar maka hutu daga ayyukan duniya gaba ɗaya saboda da kufa ga ibada yakan yi itikafi a masallaci yakan tare domin bautar Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya kuma wadata ga wani wata nan mai albarka zai zo ma al'umma kuma ku masu wadata a cikin al'umma ku ne mafi karanci to ku yi kokari in wata ya shigo ku bude aljifanku domin a ran Allah na a wannan lokaci Allah na bude kofofin rahamarsa sai ku zama cikin waɗanda za su yi ambaliya su fada cikin aljanna kuna zuwa makka kuna ganin alkhairan da mutane ke yi kuna ganin a birnin madina yadda ake shimfiɗa tabarma a sa abinci na alfarma a ce mutane su zo su ci na tabbata a wannan cibiya ta agga akwai na abu makamancin wannan amma ina kira ne ga mawadata na ko'ina da ko'ina su yi ƙoƙari a watan azumi su sanya talakawa marasa a cikin inuwarsu abincin da ake ci gidan kai wasu gidajen ma ka bari a ce ka ɗibi ɗanye ka raba ka ba da dafaffe in akwai hali ka ba da kuɗi babu laifi kai adjustin zakakka ta dawo cikin ramadan saboda darajar watan da tsananin buƙatar da talakawa suke da ita a wannan lokaci ya ku 'yan kasuwa ku yi ƙoƙari ku sassauta mu bayan allah a wannan lokaci da yake tafi mai albarka ku duba abokan zaman mu yadda idan kirsimeti ta zo komai sukan samar da shi da yawa sukan sassauta shi sukan sauƙaƙa shi amma a ce idan azumi ya zo sannan lemu zai yi tsada daddawa ita ma za ta ƙara tsada ruwan sanyi wannan sai an ƙara masa kuɗi masu ba da wutar lantarki su ƙara daƙile ta a ƙara amfani da janareta al'umma ta ƙara shiga wahala a yi sadaka ya ku 'yan kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutane ya ku 'yan kasuwa ku cuɗanya cinikinku da sadaka saboda duk ɗan kasuwa baya rasa yin wata hada-hada wadda ba daidai da shari'a ba ku yi amfani da wannan lokaci ku raya karatuttukan da ake a cikin masallatai domin su isa sauran wurare su shiga cikin gidaje a ɗauki nauyin karatuttuka masu ma'ana masu tasiri masu karantar da al'umma musamman irin wannan wata da kowa yana buƙatar wa'azi kowa na saurarensa a shigar da su a tashoshi na rediyo fm da am da tashoshin talabijin a raya tashoshinmu na addinin musulunci waɗanda allah ya albarkace mu da su a shekarun nan musamman sunna tv misal hausa tv manara tv africa tv ai patronizing nasu a kai musu talla a kai musu ɗaukar nauyin karatu domin su rayu su gyara tarbiyyar gidajenmu su ƙalubalanci tashoshi irin arewa 24 waɗanda aka kawo domin su yi mana illa ga tarbiyyar waɗanda akwai su da yawa na arbaci arewa 24 ne saboda ita 'yar gida ce amma suna nan da yawa nawa muke da su a ƙasashen larabawa nawa muke da su a najeriya to ga tashoshin addini wanda za su inganta tarbiyyar mutane ku yi ƙoƙari ku taimaka ku tallafa ma wa'annan tashoshi ya ku malamai ku yi amfani da wannan lokaci domin karantar da mutane gaskiya a kauce ma fitina da soke-soken juna da tsegumi da an yi an ce a mutunta littafin Allah da ake karantawa wani zai runguma littafin Allah a ja baki amma iya fara magana sai ka ji wannan magana ta shaidan yake yi ba ta Allah ce yake yi ba domin kashin kansa yake kariya Allah ya ce wad'u ila rabbika kai kira zuwa ga ubangijinka shi kuma yana kira ne ga a san matsayinsa mai girma ni a gane ni wane ne to malamai su kauce ma wannan su karantar da mutane abin da Allah yake tsakani da Allah kira zuwa ga hukumomi su yi kokari su taimaki talakawa a wannan lokaci a yalwata ma musulmi a dukkan jihohi domin ko ba komai musulmi a wannan wata suna addu'o'i waɗanda ke kawo mana zaman lafiya suna addu'o'i waɗanda ke kawo mana ci gaba suna suna yin addu'o'i waɗanda ke kawo mana bunƙasar tattalin arziki ya ku al'umma dukkan mu yi ƙoƙari kada mu bari wannan dama ta alheri ta wuce mu idan azumi ya dun faro da wata shida magabata suke fara masa shiri idan azumi ya wuce wata shida suke suna roƙon Allah ya karɓa saboda girman sa a wurin su na taɓa bada labarin wani matashi a ingila ko a jamani na manta da yake na da karanta labarin wanda ya ga za a yi promo wani kamfani ne zai cika shekara 60 sai ce zai yi promo na sakan 60 za a zo a yi ƙuri'a wanda ya ci ƙuri'ar za a ba shi dama ya shiga babbar mall ce ko kan babbar supermarket ya shiga sakan sittin duk abin da ya fito da shi nasa ne to abin da ya bada mamaki yaron da ya ci ƙuri'a ya shiga cikin sakan sittin sai ya zo da abin da hankali ba baya ɗaukarsa ya zo da dukiya mai tariya wanda kamfanin na ganin babbar hasara ce gare shi sai 'yan jarida suka tare suka ce to ya aka yi kai haka sai ce ai turar da aka fara sanarwar promo nan kullum a cikin sto ɗin nake wuni saboda na zagaya ko ina na gano ina abubuwa masu daraja suke ina abubuwa masu tsada suke ina abin da baya da nauyi yana jawuwa wanne ne fi kusa da kofa duk ya gama wannan strategy <laughs> abin da ya gama bincike da yake na na gano komai da komai kuma bisa iko Allah sai ci ƙuri'ar so da ya shiga abubuwan da fito da su sai kamfani ta mamaki to idan a promo na duniya ana wannan jama'a ya kamata mu yi ma ramadana shi shiri kyakkyawa ya Allah ka gwada mana wannan wata Allah ka sa muna cikin masu arzikin ganinsa da rayuwa a cikinsa da yin ibada a cikinsa Allah ka karba mana ya Allah ka yi tsira da aminci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da zuri'arsa ya Allah ka yi albarka ga wannan al'umma ta annabi Muhammad ya Allah ka yi albarka ga jihar Adamawa ya ubangiji ka saukar da arziki da wadata da albarka ga Najeriya ya Allah ka taimaki al'ummar musulmi a duk inda suke ya Allah ka yi albarka ga iyayenmu da iyalanmu ya Allah ka gafarta mu magabatanmu wannan cibiya Allah ka kara mata albarka wanda ya assasa ta Allah ka bashi lada Allah ka bashi lafiya Allah ka yawaita mana irin su a Najeriya babu shakka duk wanda ya zo wannan cibiya daga wata jiha zai farin ciki ya murna kamar zai ji inda ana ya dauka a je a tattaba a je a kai wani gari to da kila sai ya kai ta a garin su Allah mu dauke su ke yalwata mana ya yawaita mana ire irin masu wannan aiki na alkhairi Allah ka gafarta mana zunubanmu mu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 ودعاتنا وأولياء أمورنا اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أهوال المسلمين في كل مكان اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم اللهم أدم أمنهم وأمانهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام اللهم بارك لنا في هذه الشهور والأعوام وبلغنا بمنك وكرمك شهر رمضان اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم سلمه لنا وسلمنا له وسلمه منا متقبلا يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون